A takardar da ya aike wa kwamandojin kula da sha'anin tsaro, babban kwamandan rundunar mayakan Nijar Ahmed Mohamed ya sanar da su cewa daga yanzu haramun ne jami'an tsaro su yi amfani da wayar salula ko na'urar ɗaukan hoto ko ta naɗar bidiyo a yayin da suke fagen daga bayan lura da yadda wasu jami'an tsaro ke fallasa abubuwan da ba su dace ba a shafukan sada zumunta a wannan lokacin da ƙasar Nijar ke neman bakin zaren matsalar ta'addanci. da yake bayyana ra'ayinsa akan wannan mataki shugaban kungiyar kare hakkin dan adam ta kadar dan son Allah na cewa daidai ne matakin da an ka doka haraka ce ta rayuwa su da kansu wannan abin yana kawo musu hatsari da yawa in ya zamanto kana ba da rahoto kana dibin ka ba wani wani shi ko shi ba wancan har rahoton ya kai inda an ka san matsayin da kuke ciki can wurin hidin dagat to shi wancan maki sai shi ɗauki matakin nan da tunda da ya ya gane inda kuke kuma ya gane wani makamai na gare ku kenan shi na shi ɗauki makamman da sun lumka wannan ƙarfi kuma shi biyu wata hanya wadda ba ku da labari bayanai sun yi nuni da cewa amfani da wayar salula akan aiki na daga cikin dalilan da ke haifar da rashin samun cikakkiyar nutsuwa a wajen jami'an tsaro sabili kenan wani tsohon sojan da na tuntuɓa kaporal ali yakuba da aka fi sani da suna dublo ke ganin dacewar wannan matakin haramci su an kuna tayya da dare ba kamar tuna ga ke shiga riza kasa saboda wutan nan da an ga wutan nan ga ma ne wutan nan nesa take zuwa balle na salula mu a zamanin mu bai wa mani ma sam sam sam sam sam a kawo ma batun salula ha wani facebook shine yake kawo mun wanga tashi hankali duka sojin an soji a daina aiki da salula kana gadi a je abun ka gida in ka sabka ka dauki salula kai abin da ka ga dama amma gaskiya hisbi labi gadi ka aiki da salula ka sai da ranka ka sai da ran abokanka Ɗaukar matakan yi wa umarnin na hafsan hafsoshin ƙasa biyayya da ma maganar ɗorewar wannan tsari ya zama wajibi ga mahukuntan Nijar don ganin an yi nasara a yakin da kasar ta kaddamar da kungiyoyin ta'addancin da suka addabi yankin sahel ya kamata gwamnati ta bi sau da kuma harshen harsoshi wanda ya hido wannan eh, eh, shugaban sojoji mun ba shi karihin gwiwa shi bi sau da wannan abubuwan kuma su zawan ya kamata kuma su bi wannan umarni tunda umarni na na lahiyar su kansu da kansu umarni na wanda zai ba su dama su yaki na sunkuru cikin asiri ba cikin dan majamaja ya gane abin da ake ciki ba wallafa hotunan da ke da nasaba da ayyukan tsaro a kafar facebook ko rarraba wasu bayanan sirrin soja ta hanyar WhatsApp wani abu ne da ke ƙoƙarin samun gindin zama a nan Nijar, kamar yadda a makon jiya aka yi ta yada abubuwan da suka shafi faɗan da aka kafsa a tsakanin sojan wannan ƙasa da 'yan ta'addan Boko Haram a garin Shatimarin yankin Difa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.